苏拉罗。 Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan zazzafar tasha mai farin jini kuma nan ba ɗaya wato tashar al TV wanda muke kawo muku karatun littattafan Hausa zafafa masu faɗakarwa da kuma nishaɗantar da ku masu sauraro har ila yau dai ga mu tafe a cikin wannan zazzafan littafi da za ku ji shi a yanzu wato littafin furuci na ne na Batul Adam Jattako wanda ni jagoran shirin Nabila Ali Tudun Wada zan karanto muku. Momi cikin ina ta ce da Nasir, Nasir kana nufin ka zama mazinaci? Nasir yana so sake ya dube ta yana faɗin kai momi bincike fa haramun ne. Ki sa a ranki na yi so ɗaya ko biyu kuma ya zama na ƙarshe. Amma momi don Allah ki min addu'a Allah ya min maganin damuwata. Momi mikewa ta yi tsaye ta ce na shiga uku ne fanna Nasir na san kai ba makaryaci ne. mai faɗan gaskiya duk ɗacinsa ne amma ban san ka da ƙarya ba waye ya canza mun kai ganin momi cikin damuwa ya sa ya ce kai amma momi idan baki sani da ƙarya ba ya kin sani da yi miki wasa ba zan taɓa canza ba aure zan yi shi insha Allah ajiyar zuciya momi ta sauke ta ce alhamdulillah wallahi har ka bani tsoro amma momi da babu Nasiru fa zan tafi akwai wani likitan kwakwalwa ƙwararre ne da na masa bayani ya ce in kai shi ko za a dace cikin jin daɗi ta ce yawwa mai son ɗan albarka Allah ya sa a dace buri na kenan na ga suwaye iyayen Halima Amin ya ce tare da fara tafiya momi ta ɗauke kansa da wasu tarkacinsa ta fara bin su a baya. Sai da suka fito babban falo Zahira ta yi saurin karɓar kayan hannun momi ganin har ya doshi fagin space ya sa momi ta ce my son ba za ka sallama da mutanen gida ba ne? ba ma fa ku gaisa ba ai tun da ka fito breakfast dan ya mutsa fuska yayi sai kuma yayi fat din ummu ita kuma mommy ta zauna a comfort jiran sa cikin takun sa ne isa sun maza a hankali ya murda handle din bakin sa dauke da sallaman nasa na ciki wanda ba kowa ne yake ji ba balle a babban falo irin wannan a garfe gani da Nasirim suna baje akan kujera ta risita kwaf ne a sa da cokali a ciki yana kaiwa bakin ta kallo ɗaya wa Nasir ya juya yana ɗiban kunun madara mai kauri yana kaiwa bakin Nasirin. Juya kanta ta yi cikin shagwaba ta ce, Allah ya ni da ciki na zai fashe. Please my honey daga wannan shi kenan. To ni dai sai kama alkawarin za ka shafa turaren face net ɗin nan. Allah wancan ba shi bane wannan. A garib dan juya ya yana kallon gefen da Nasir yake a tsaye kamar ma bai san da su ba. Nan kokun nan sa yana wajen. Ya juya ce idan kina tare da ni baki da damuwa zan shafa. Dariya ta wanda ya sa kuma tunta duka lobawa ta wangala baki shi kuma ya zuba mata murmushi. Nasir ya a fili ya furta zan yi maganin ka yanzu. Yanda ba za su ji ba ya kalli me aikin Ummu da take ta jira masa sannu ya ce Ummu fa cikin ina da ce tana falon sama cikin sauri ya fara haihuwa steps ɗin Ummu tana zaune ne ana saka mata lalle a kafa tana ganin sa ta washe baki tana cewa dan momi shirin kenan zama ya kusa da ita cikin ladabi ya ce Ummu zan tafi to wani saro ko gani kafin mutum sai bayan shekara ko Murmushi ya ce ga manan dai ya ƙara shi magana yana miƙewa ita kuma Ummu sai fatan alkhairi take masa har zai fita kuma sai ya juyo ya ce Ummu dan Allah ki yi wa gari magana. Ya fara wasa da aiki har na mai magana bai ji ba yanzu tare kamata mu koma amma ya ce a'a. Ummu ta ce Zainab bakin ce a garbi yana ba falo ba kira min shi. Baka ban amsa ba me dalilin ka na wasa da aiki? A garib shiru ya ajiyar zuciya ya sauki ya ce ta nan kuma ka bullo a fili kuma ya saurin cewa Ummu ki yi haƙuri na ce ba ta ɗan jin daɗi kuma gashi tana buƙatar taimako na. Jinjina kai Ummu ta yi a zuciya zuciyarta ta ce gaskiya ne tunda ana auren ya tafi yanzu kuma gashi ko sati bai ba ya koma zai iya shiga haƙƙinta gaskiya amma ya suka iya ba dan makaranta ba da sai suna tafiya da matansu a fili kuma ta ce haka ne sai dai ku yi haƙuri na dan wani lokaci ne idan sun gama makaranta kowa yana iya tafiya da matarsa ta kalli Nasir ta ci gaba to Nasir ka ji uzurinsa amma hakan ba zai hana shi tafiya ko da zuwa gobe ne ba tunda yanzu bai shirya ba sai zuwa goben ya bika. Nasir bai so hakan ba ya so ya tafi kafarsa kafar a grave yanzu idan ya kyale shi tunda yau baya nan a gurin zai iya kasancewa da nasara amma a fili kuma yace ce shi ke na ummu amma daga gobe kar ya kwana a nan akwai aiki a can yayi yi maganar yana yin gaba ko a da lafiya masu aiki da ummu baya amsawa a falo ya tarar da nasirim tana bacci kallo ɗaya yayi wa wajen ya fice a zuciyarsa yana cewa yanzu zaki huta na ɗan lokaci kafin ki haifa min yaro na in san matakin ɗauka a kanki a daren ranar zaune suke a falo a grip sai operation ɗin laptop ɗinsa yake nasirim da ta gaji da jiransa kawai sai ta miƙe cikin ya mutsa fuska ta ce my dear bacci dago kansa yana kallonta kallon ta cikin tausayin kansu ya ce za ki iya zuwa ki kwanta zan ɗan ƙarasa wani ɗan aiki ne nasirin kallonsa ta yi gaskiya zuwa yanzu kunyarta da kawaicin da take masa ya fara takura ta gashi gobe zai tafi yau ɗin ma ba alamun zai kasance da ita ba ta san sanda ta furta cewar na gaji na gaji a fili a hankali ya janye hannunsa kan laptop ɗin ya ɗago yana kallon ta idonsa cikin nata sun koyar da kansa ya yi ganin ba zai jure ganin ta ba amma duk da haka ya fi tausayin kansa dan a ganin sa ya fi ta shiga takura ba karamin dauriya yake ba wajen control kansa kansa a wajen ta sosai yake bukata kasancewa da ita yana cikin wannan tunanin bai ankara bai ji ta jikinsa sosai ta cusa kanta cikin cinyoyinsa tana gyara kwanciyarta tare da ɗaukan kafafuwanta ta ta dora a saman kujera risita limshi ido ta yi tana sauke numfashi a sanda ta ji ta cikin lafiyar cinyoyinsa shi ma a nasa bangaren kasa control din din kansa yi wani irin harbawa gaban sa yi take cikin sa ya fara rawa yin ina ya ce nasirin don Allah ki sassauta zuciyata da gangan jikina sha'awar ki zai yi ajali na zai sa na saba alkawarin da na dauka auka miki ba zan taɓa kusantar ki ba har sai kin yadda ba sha'awar ki nake ba sai kuma ya shiru buɗe ido tai tana kallon sa can ta numfasa ta ce ni fa ya agarib ban san me naka na yin wannan alƙawarin ba bayan ni da ka ɗaukar ban amince da shi ba idan na amince zan shiga haƙƙin ka ne a'a Nasir ba wani haƙƙi na da ya rage ban bakin ba komai kawai dai ina yi wa kaina alƙawarin hakan ne a fusace ta tashi zaune cikin ɓacin rai ta ce da shi ba wani kanka da ka yi wa alƙawarin ka yi wa mala'ikan naka ne wancan ba yahudin wanda turan da ka faɗa na ganna ba wai dan yana suna maka faɗan ka kusa kusance ni ka tafi ba na san so na ne kawai baya yi na jima da sanin baya son ka rabe ni kai na fi san ba kai ba duk wani abu da zai min daɗi a rayuwa baya so mutumin da ya raba ni da uwar da ta haife ni zai so wani abin da ya so ni ne ya hana ka mu kasance tare ne saboda baya son mu samu kwanciyar hankali idan ba haka ba me sa da shiga tsakanin mu wallahi ba na son sa ba na son sa ni da shi ba za mu taba haɗa wani alaka ta yan uwantaka ba idan ka ga mun zauna da shi to a gaban Allah ne ya mana hisabi ta karshe magana tana miƙewa tsaye shi ma miƙewar ya kamo hannu hannunta cikin kalan tausayi ya ce calm down my dear sister wallahi ba wai dan shi bane katse shi yi da cewa kai da bakin ka gaya mun haka kuma ai na ji da kunni na kana ce masa ka dauki duk wani umarnin sa amma banda saki ba za ka sake ni ba duk da ni ban yarda ba iya dokan da ya kafa maka bane ba za a rasa wani ba ma ta karshe magana tana fusge hannunta ta yi gaba zubi ya yi a wajen yana mai da numfashi a fili yake furta Allah ya isa Nasir wallahi ka shiga hurumi na ita ma ita ma Nasirim tana shiga daki ta kulla kanta ta fada gado a yau kam ta kai kololuwar bukata amma amma ta yi wa kanta alƙawarin ba za ta sake nuna wa Agrib ba zuba ido za ta daga ƙarshensa sai dai haka kawai ta je tana son sanar da Humaira ko za su samu wani mafitar da ke da ƙyar ya ɗauke ta da safe ba ta fito ba sai da lokacin breakfast sai ta shirya cikin wani riga da skin na atamfa baki mai manyan ganye jiya ɗinkin fitat ne ya yi matuƙar kama jikinta ta saka jan takalmi flat ta ɗaura jan mayafi ta yi kyau sosai a hankali take taka step ɗin a tunaninta za ta ga agrave a falo tunda baya cikin ɗakunan sama sai dai ta ga wayan har za ta juya ta shiga ƙaramin falo sai ta ga wani takarda akan center tables a hankali ta ƙarasa ta ɗauka Kan uba, ta ce lokacin da ta ƙarasa karanta sakon a garin kamar haka. Mawef afuwa na yi tafiya a karo na biyu, ba tare da sallama da ke ba Allah ki yi haƙuri ni ma ba haka na tsara mana rayuwarmu ba, amma komai zai wuce. Bayan wata biyar Allah ya sauki Iza lafiya ta haifi 'yan biyu dukkan mata. Zo ka ga murna a wajen hajiya da mutanen gida amma Iza da babanta ba su so haka ba, sun so samun maza. A ranar suna yara suka ci sunan Ummu da Momi mai sunan Momi ita ce babba ana kiranta Muwadda, sai mai sunan Ummu Amina ana kiranta Umdatu a ranar sunan su Umdatu. Hamdatu Humaira ma ta haifi ɗanta namiji mai suna Abba. Abdulmajid Hajiya ta hana a canza don haka da sunansa ake kiransa. Nasirin ko a lokacin cike take fam da rashin mijinta tsawon wata uku ba waya idan ya samu lokaci yana ɗan gwada kiranta amma ba ta fikin shi ma ya fi son hakan don ba shi da abin da zai gaya mata. Cikin Nasirin ya yi wani irin girma kamar ba haihuwar fara za ta yi ba ta bakwai amma tana matuƙar shan wahala. Ya mata mugun nauyi cikin Hajiya da sauran 'yan gida sarai sun gane ba ɗaɗaya ba ne a cikinta. Ganin yadda cikin ya rabu kashi biyu biyu kamar na yan uku nasirun wanda komai ma yi mata ake sallama a zaune ko a kwance fitsari a tsaye don ko gwada tsugunna ba ta iya yi tun yana wata biyar ta tare fat din mama komai mama ce take mata da kanta don tana shan wahala sosai bayan wata biyu duk mutanen gidansu suna kan danin tebur amma ita ta baje a tsakiyar falon da shirgin tuwon alkama a gabanta kamar yana firfita mata kunun gida, sai faman lallaba ta yake yana mugun tausayinta kamar ya cire cikin yake ji ya matsa fuska ta ta tura tuwon a gabanta kamar ya ce sorry my sister sai me kike so hawayen da ta jima tana dannewa ne ya tsarto mata da sauri kamar ya ajiye kwaf ɗin hannu ya ce sorry sista me yake damu ki ne ta ce a kamal marata da cibiyata ta ƙarshe magana tana kai hannunta kan maranta da sauri kamal ya juya ya kalli momi ita ma momi duk hankalinta a wajen yake don haka da ta ji abin da nasirin ta ce kamal ya ce momi maranta ne ke mata ciwo fa momi ta ce son jikinta ne ya janyo mata ba na ce tana yawan motsa jiki ba ta fi shiga watan haihuwa amma ita kenan kullum a jangwabe waje ɗaya wa ya sani ma ko lebo take ta tashi tana ɗan zagayawa hajiya ta ce gaskiya gaskiya yarinyar nan fa abin tausayi ce mijin magani nake baya kula da ita wani aiki ne zai hana shi zuwa ganin matarsa a halin da take ciki ne kamar la a garin bai iya kula da mace ba sai dai dirka ciki daga ganin cikin nan magadan yan uku ne a ciki amma komai sai dai Aisha da kamar su mata anya ko a waya yana kira kuwa mama ta ce sosai ma haja yana kira na ita dai Nasirim ta kanta take yanzu kamar ne ya kama hannunta ta miƙe tsaye a hankali take taka kafar kamar yana rike da hannunta cikin wahalalliyar murya ta ce Allah ya ba zan iya ba mara ta ta ce tare da riƙe Kamal kan momi ce ta fara tasowa duk suka taso suna mata sannu momi ta ce maman mu kama ta ko wannan bedroom din mu shiga da ita safa hannu ta zaro a cikin jakarta suka kama ta suka shiga da ita bedroom din haja na ƙasa momi tana duba jikinta ya fara rawa cikin ina a tsorace ta dago ta ce Aisha mu tafi asibiti mama ta ce duk fannin lafiya Aisha hannu da kafa ne yake shirin fitowa dole sai mun je can na haska idan ya kama dole ICS ne sai dai na mata kwantar da ita akai a cikin motar momi tana bata taimako haka suka karasa hospital din. suna sauka wayan momi ya ringin ta ɗauka ɗauka ta yi nasir ne ko sallama bai bai ce momi me yake faruwa ne ya cikin nata momi cikin rin mamaki ta ce wa ya gaya maka kai kuma momi yanzu ba lokacin wannan bane me yake damun nasirin momi ta masa bayanin halin da ake ciki cikin rawar murya ya ce momi momi don allah ku taimaka kar ku farka min nasirin ku bani two hours ya karshe magana kamar zai kuka hakan ku, aka momi dai ta fara bata taimakon gaggawa tana jiran zuwan nasir da ya ce mata gashi na a private jet yanda yana sauka direct hospital din ya wuce cikin tafiyar sa kamar zai tashi sama yau fa tafiyar kasatar labor room din ya wuce hajja suna falon ko kallon su bai tsaya yi ba ya wuce nasirim tana ganin sa ta fara yunkurin za ta tashi da sauri momi da dr hafsa suka maida ta cikin walalliyar murya ta ce momi ku rufe min jikina momi me wannan ba yahudan zai min ya fita Momi ta ce haba Nasirim dan uwan ke damu da ke tun daga Dubai fa yazo yanzu dan ya taimaka miki. Wa Momi ni wallahi ko zan mutu idan wannan ban zan yi taba jikina ban yafe ba ku bar ni na mutu kawai. A hankali Nasara ke takawa sa cike tab da hawaye a fili ya furta. Momi haka cikin Nasirim haka ya maida ta haka ya bata wahala. Momi me yasa ba ku gaya mun ba? Ita kwa sirrin sai kokarin rufe jikinta take ganin za ta masa tijara yasa yayi wani irin daura fuska. Ya goma sa sak ya janye zanin da take kokarin rufe jikinta da shi ko safa hannu bai tsaya sa ba. A hankali cikin ƙwarewa ya tura hannunsa a cikin. Momi da Dr. Hafsa da yan kallo suka zama suna mamakin inda aka yi Nasiru ya ƙware wajen sarrafa karɓar haihuwa. Shafa goshinta ya cikin taushin murya ce ki yi nishi. Kafin ya rufe bakinsa ta ji nishin ya zo da kansa sai ga ɗaya ya faɗo. Za ta sauke numfashi ta ji wani sabon nishi yana taso mata. Wani ɗan ne ya sake faɗuwa ba ɗan lokaci ba sai ga wani ɗan. Cikin ƙanƙanin lokaci Nasiru ya yanke musu cibiya sai faman kallon yaran yake. Ya rasa murna zai ko baƙin ciki. Ya sunan yaran nan 'yan halak ko 'yan haram ko ƴaƴan ƙaddara bai taɓa jin yayi nadama kamar yau ba jiya hawa ya tsarto masa a take ya ji wani irin son yaron ya shige shi mami ta kalli nasirim ta ce ki yi shiru ki daina motsi dan mahaifarki ta samu ta koma daidai dr hafsa sai kallon nasir take da jaririn ta kasa hakura ta ce ikon allah dr fanna kin ko ga yanda jariran nan suke kama da nasir mami ta sake kallon jariran da nasir yake shirin daura su kirjin nasirim ta ce sosai ma kuwa ai kamar sanda aka fito da nasir aka bani nake kallon su shi dai nasir bai magana ba ya fice gaba ɗaya ya rasa me yake masa daɗi dan wani irin tausayin yaran da soyar su ya mugun shigarsa lokaci kalilan hmm, zo ka ga murna a wajen hajiya da sauran mutanen gidan Tori Brothers a garba wanda ya gaya masa sai a status din Nasir ya gani a take bincika aka sanar masa ai Nasir ne ya nemi karɓi haihuwar aiko ba shiri ya ɗauko jet din shi ma ana shirin sallaman sa asibiti ya shigo jiki a sanye yake kallon kowa har aka shiga mota aka fara watsewa shi ma motan dadi ya shiga ana shirin shiga sallama magariba suka karaso don haka iyayen maza a masallaci suka tsaya bayan an idar da sallah a garbi ce dadi abu dan Allah ku gabarce ni akan abun da nayi da wanda zan yanzu dadi ni Haruna na saki matata na Nasirin a lokacin da take da ciki ba tare da sanin ita kanta ba gashi yanzu ta haifa hakan ya nuna ta gama idda kuma yanzu ina son mai da auren mu dan haka ga sadaki na a maida mana auren mu yanzu ba tare da sanin ta ba bana son iyayena mata su sani ya karshe magana yana fito da kuɗi a aljihunsa yace ga sadakin ta malam liman dan Allah ka taya ni bawa iyayena hakuri nayi kuskure kuma zan iya ɗaukan kowace irin hukunci amma banda na ƙin kin da aure kaina a wannan lokaci. Wani dogon ajiyar zuciya Nasiru ya sauke ya ce Alhamdulillah an zo wajen amma Haruna ka kuskure idan kana tunanin zan sake barin ka ka mallaki Nasirim dama su ɗaya tak take zuwa mutum a rayuwa Nasirim ta sako ba wani batun mai da auren tunda ba iddar ka akan ta yanzu Nasirim iko na ce ni nake da ikon aurar da ita a wanda ya dace kai baka dace da ita ba. A grip ko kallon inda Nasiru yake bai yi ba ya ci gaba ya ce don Allah liman idan har baka ba wa iyayena haƙuri an maida auren nan a nan yanzu ba idan mun shiga cikin gida za a iya samun babban matsala don Allah ka dubi wannan buƙatar nawa abu juyawa ya cikin wani irin ɓacin rai yana kallon Nasir ya ce Nasir wa kake son ka aura Nasirim kafin Nasir ya yi magana dadi ya ce ha Abdurrahman ba a yi haka ba idan aka ce ba za a maida auren nan ba ba a yi wa baban gida adalci ba ka yi duba da tsoron Allah sa a masa adalci ya sake ba tare da sanin kowa ba sai shi sai zuciyarsa amma ya ji tsoron Allah ya kawo kansa don a halatta masa matarsa bai kamata mu masa haka ba idan ya ci gaba da zama da ita haka wa ya sani amma tsoron Allah ya sa ya kawo kansa ni da ma na san baban gida mai tsoron Allah ne da bin dokokinsa kuma ba sai mun bincika a dalilin sakin ba ni dama ma tun sa na san cewa da abin da yake sa abu ya ce to ya faɗa akan me ya sake ta shi da ko zaman kirki bai da ita ba murmushi dadi ya ce shi zurfafa bincike a tsakanin ma'aurata ba zai kawo mana maslaha ba ni dai ya burge inda ya ji tsoron Allah nawa ne ake saki uku amma matar da mijin su rufe abin su a zauna haka a yi ta haifan yara shigo a cikin gidan aure shi yasa zaka samu an mutum da uwa da uba amma tantiri ya addabi iyayensa da dangi yawancin haka bincika haka ga bayan sunna bane malama ya ce haka ne alkali ko kuke jin abubuwa da dama ni ma yaron ya burge ni ina shawartan ku da a maida masa matarsa tunda da gani ko ma me yayi dama Allah ya kiyaye gaba abu da ya bai so ba dan gani yake a garbi yana samun nasarar a ne yasa yake duk wannan abubuwan dadi ne da kansa ya bada sadakin dubu hamsin mutane suka shafa fatiha wani irin kallo na yi nasara a garbi ya dinga yi wa nasir sosai malama yi wa garba nasiha akan saurin sakin aure yana kawo da na sani kuma ba a saki cikin bacin rai duk abin da matarka ta yi maka wanda ya kama na saki ne kada ka yi a lokacin ka bari ka nasu sosai kafin ka farta saki don gujewa da na sani a garba ce na gode baba malam insha Allah aure na dan sirim a wannan karan ba saki haka dai kowa ya watse sai a garba da Kamal da Nasiru da bashi da niyyar tashi ma Kamal ne ya fara miƙe yana kallon a garba ce Haruna ka samu dama ka bar sirim kai tafiyarka kwata-kwata sirim bata ji daɗin aure ba dan me zaka mai da haɗin gida haka wannan ai ya zama haɗin mugunta ni ina zaune da taka kanwar lafiya amma ni ta tana shan wahala a gunka wallahi ba dan Allah ya riga ya kaddara rabon waɗannan yara har uku a tsakanin ku ba da ba zan bari ya maida auren ku ba dariya garbe ya ce shegen sama wai kai yaya to to nagode da na ci albarkacin yara na kaga tun daga yanzu sun fara min amfani Allah ne kadai ya san amfanin da za su min zuwa gaba na nagode Allah da ya bani yaran nan da suna na kuma har abada da sunan na zasu amsa ya karashe magana yana yi wa Nasir wani kallon keta shi ma Kamal dariya ya ce amma fa mutumi na na mugu mugun iya zubi yara uku lokaci ɗaya three brother sun dawo congratulation ya shi magana yana miƙa a garib hannu kama hannunsa a garib ya suka fita suka bar nasara a wajen a cikin gida sai da aka yi jarirai wanka aka kintsa su cikin fararen rigunan su obarar sai a sannan kamar sa sagna nasara ke fitowa Iza ta ce kai masha Allah yaran nan kyawawa ne amma mamaki na mugun kama da suke da nas. wani uban ashar nasirin ta maka ta ce ta lalle Iza ba kya suna zaki haɗa min yara da wancan ba yahudan Allah ya sauke ba dangin iya ba na baba su yi kama da shi amma momi suka biyo wallahi dan iska ɗin rainin hankali har da shiga min leburin ku shiru ta yi a sanda suka haɗa ido da shi fuskar sa ba bo ba fallasa cikin takunsa na isa ya karasa har cikin bedroom din mai musu magana ba ya wuce bakin gadon inda yaran biyun suke kwance duk ya buɗe su da alamun babban yake nema shine a hannun izza dagowa yana kallon izza da alaman ta miƙo masa shi da sauri izza ta miƙa jiki na rawa durƙusa da yaron a hannunsa ya fara masa kiran sallah a kunne sai kuma ya masa ba ya juya ya mika wa mara hankali ya furta sunansa Abdulsamad amma za a dinga kiransa da Kaflan sai ya sake daukan mai binsa shi ma ya masa kamar yadda yi wa wancan ya mika Zara ya ce sunansa Abdulrahman za a dinga kiransa da Faidan sai ya karamin shi ma ya masa kamar yadda yi wa 'yan uwansa ya ce shi kuma Abdulsamad za a dinga kiransa kaldun ya kis din yaron tare da fita da shi gaba daya a dakin. wani uban ashar nasirim ta maka tana durwa a garin nasir da bai kara safiti ba yana jinta juyawa ya mata kallon ido cikin ido wanda bata sanya za ta fassara shi ba ya kara ya yana murmushi kan uba wannan wani salon rainin hankali ne shi ma mu yi haɗinsa da yara na kai har da wani musu hudu ba dan iko har da faɗan sunan da za a kira su da shi wallahi kai kaɗan ta yi hanyar fita za ta fisa zara ce ta riko ta tana faɗin ina zaki ki bar ni zara ɗana zan karɓo kafin zara ta bata amsa hajja ta shigo da kwanan kunun kanwa da luda suka hannunta ke kuma fa ko mutanen naki ne suka ji karnin jini suka tashi kike wani fincike fincike Humaira ce ta yi mata bayani tana dariya Hajiya ta ce oya oh, aikin banza dan kin samu ma Nasiru ya nuna sa akan yarin ki kike wani ki kin ga ya nuna kula akan dan gidan Humaira ne da Kamal ne ko kin ga ya taba daukan yan biyun Izza ke ma kin ci darajar sa da Haruna ne Nasiru Muzurai ta fara da ido ta zauna bakin gadon tana gunguni Hajiya ta ce gashi kudin kanwa ne saboda ya kar miki dangun kwanciyar yaran da wankin cikin idan kin ga dama ki sha ni kam gaskiya ba kunnin da zan sha ai na sha magani hajiya za ta yi magana mai aikin Mumi zahira ta shigo ta zubi a ƙasa da ce ranki shadaɗi halima illa bai nasara ya ce zan kai masa kafulan da faidan hajiya ta ce su waye kuma haka zahira ta ce ban sani ba haka da ya ce dariya isa ta yi ta ce hajiya jariran ne mana hajiya ta ce gaskiya sunan 'yai daɗi kuwa sai da hajiya ta dage sosai nasirin ta bari zahira ta fita da yaran nasir yana zaune da kafulana a cinya a falon Mumi zahira ta shigo da yaran hannu miƙewa nasir ya yi tsaye cikin ce ke faki da hankali ba za ki nemi nemi wani ya taya ki ba za ki ci kwaikwaya min yara kamar kayan wanki kika momi ce ta miƙe ta karɓi yaran ɗaya bayan ɗaya ta kwantar akan kujera ta ce zahira jiki abinki jiki na rawa ta bar falon momi ta kalle shi tana mamakin yanda ya damu da su ta ce sorry abban suka fila murmushi ya ce momi sunan ya yi kyau da ni daga yau ki daina kira na da son sai abban kaldum momi ta ce eh mana gashi na fara ai ka girma ka zama baba Allah dai nuna min naka yaran to masu sauraro bara mu kwana a nan a cikin wannan littafi mai suna fura furuci na ne sai kuma idan Allah ya kai mu shiri na gaba za mu dora daga inda muka tsaya duka dai a cikin wannan zazzafar tasha mai farin jini kuma nan ba ɗaya wato tashar Al-Ajabi tv tare da ni jagorar shirin nabila ali tudun wada nake kara muku tuni kan cewa ku danna mana subscribe lakin tare da lasa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye mu da zarar mun dora mun gode